صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله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 gidan alwilaya tv darussan da suka gabata mun yi magana akan yadda ake kumbar harafi da kuma yadda ake siriranta harafi wanda kadai ya takaitu ne da harfa guda biyu na lamun a cikin sunan allah maɗaukaki da kuma arra wacce take tana zuwa a kowane irin kalmomi da kuma yadda ake kumbura su da guraren da ake kumburawa da kuma guraren da ake siriran tasu to wannan kenan wannan kenan dangane da abin da ya shafi darasin da ya gabata amma darasinmu na yau zai fara ne da darasinmu na yau zai fara ne da darasi na al kamar yadda muka faɗa a baya cewa muna da a cikin wannan fasali da muke a ciki yanzu a ƙarƙashin ma'ana fasalinmu na siffofin harfa wanda yake suke zuwa wani wasu lokuta ɗin shine kenan al'aradiyya to mun ce kamar yadda za mu gani a nan jadawali din yadda ya gabata mun nuna cewa za mu magana akan at-tafhim za mu magana akan at-tarqiq mun yi shi kuma ya gabata abinda yake a gaban mu yanzu insha Allah ta'ala shine al-idgham wannan al-idgham idan mun ɗauke shi farko za mu ga cewa za mu yi magana akan menene ma'ana shi sannan kuma me rabe-raben shi to amma kafin mu shiga cikin shi wannan al'idigam ɗin ko kuma cikin ta'arifin nashi a takaice malaman tajwidi sun raba idigami rabo biyu a farko akwai al'idigamul kabir kuma akwai al'idigamul sarir shi al'idigamul kabir shine wanda ake shigar da harafi mai haraka ma'ana mai wasali a cikin kuma wani dan uwan shi harafi din mai haraka alam misali idan muka ɗauki wannan kalma ta alam lukkum min ma'in mahin alam eh, asalin shi shine alam na lukkum min ma'in mahin a nan alƙaf walkaf ana shigar da kafon cikin kafin saboda wasu dalilai da suke zuwa misali eh, da dai abin da ya kama da haka to wannan shine eh, misali raba su ɗin da suka yi sannan idan muka zo muka ɗauki al'idgamu sarir shine wanda ake shigar da harafi mai ɗauri cikin harafi mai haraka wanda shine yanzu fi'ilan za mu fara magana a kan shi insha Allahu ta'ala ya ce al'idgamu fil lugati huwa al'idkhalu shi idgami a cikin lura shine shigarwa ai idkhalu shay'in fi shay'in akhar shigar da wani abu cikin wani abu wa yumkin ko ne misali ka ɗauki eh, biro ka saka a jihu za a ce adhaltul kalama fil jayb kaga kenan ka saka alkalami na saka alkalami cikin aljihu da abin da ya kama da haka to wannan kenan ah, wa yumkinu an nastaliha an nastaliha alaihi ah, biddamj za mu iya cewa kuma damj wato gwamawa gwama wani abu da wani abu shi ma ana iya kiran shi a logance idgham kenan shigar da wani abu cikin wani abu kamar wani guruf na mutane wata majmu'a taron mutane eh, wannan wasu suma daban kowanne suna da afkar ɗansu daban-daban amma wani dalili ya sanya su haɗe wuri guda sai a ce sun yi damji ko kuma sun yi idgham kenan sun shige sun haɗe da juna kenan saboda fikira wala Allah ta zamanto tana mata ba kenan suna kusantar juna a fikira to wannan kenan a bisa kamar shi misali kenan eh, addam je ce yi damjun bai na baina ba'adu ha bi ba'adin. shi shi ne kamar yadda muka faɗa wa amma fil istilahi tajwidi fa innahu yutlaqu ala iltiqa'i harfin sakinin bi harfin mutaharrikin shi eh, a istilahi na malaman tajwidi ana cewa idigami ma'anar shi shine haɗuwa harafi mai ɗauri da kuma mai wasali yani iltiƙa'i harfin sakinin bi harfin mutaharrikin na shuruɗin khassa amma ba ko ina ne saboda harafi ya zo da ɗauri ake shigar da shi cikin harafi mai wasali ba sai wasu sharaɗai wanda suke keɓantattu sun zo sun tabbatu sun haƙaƙa tukuna sai a shigar da shi wannan harafi mai ɗauri a cikin harafi mai wasali fayudmajul harfani fayasirani harfan wahidan mushaddadan saboda haka sai a cakuɗa su ko a shigar da su cikin juna sai su zamanto harafi ɗaya harafi biyu ne amma sai su zamanto harafi ɗaya mai shadda wato mai karfi kenan kamar inda misali kamar inda ya gabata inda muka kawo ma'anar shidda shine kamar shigar da wani harafi cikin wani harafi a idan mun ga harafi da shidda misali kamar inna to asalin shi wannan nun din tana da guda biyu ce asali ɗaya ɗaurariya ɗaya mai fataha sai aka shigar da ɗaurariyar wannan cikin fataha a cikin mai fataha sai aka sa mata alama ta shidda wadda take tabbatar da cewa haruffa ne guda biyu ɗaya mai ɗauri ɗaya kuma mai wasali to shi yasa ya ce faisirani harfan wahidan mushaddadan mithla thani au min jinsihi sai su zamanto kamar na biyu ko kuma su zamanto daga jinsin na biyu mun zo a misali za mu bambance wanne ne za su zamanto kamar shi na biyu ko kuma kamar wannan shi misali wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi misali kenan wa qad dakhalu a cikin alkur'ani wa idha ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri hum qad kharaju wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wannan qad ne ka'ida ya kamata ne a karanta wa qad dakhalu bil kufr amma sai a shigar da wannan dalon cikin dal saboda haka a nan min jinsihi kenan da ya ce min jinsihi wato iri ɗaya kenan min mithlihi Eh, min sani eh, afuwan nan sani kenan irin na biyun an shigar da shi cikin irin shi saboda haka a nan gurin ya zamanto an shigar da shi ba a ji shi ba wa dakhalu aka ce amma ka'ida a ce wa dakhalu wannan kenan idgami wajattum wajadatum wannan kuma min jinsi min kenan da dal da ta suna da ta janus saboda haka a nan sai aka shigar da dalon cikin ita wannan taɗin sai ya zamanto ba min mifilihi ba ne wannan min yi ne wanda a rabe-raben idigami din za mu zo mu mafilai ne wa janisai da sauransu sannan ƙul rabbi asali shine ƙul rabbi amma sai a ce ƙul rabbi ba za a ce ƙul rabbi ba wannan kenan ka'ida kenan sannan min min wala nasir min waliyin min waliyin ne amma sai a ce min wali min wali wannan kenan an shigar da nunun cikin wawun wancan kuma rabbi an shigar da lamun cikin ra to wannan shine misali na idgham fa al harfu sakinu bil mudgham shi mai daurin a istilahi na tajwidi ana ce masa alharful mudgham amma shi kuma mai nan mai wasali wanda ake shigarwa shi kuma a cikinsa sai a ce masa almudghamu fihi wanda aka shigar a cikinsa ma'ana wanda aka harafin da aka shigar da wani harafi cikinsa to wannan kenan a idigami misalin shi ta'arifin shi ma'anar shi kenan da kuma misalin shi to a nan za mu kawo maganar mu ta gaba shine yaya kaifiyar idigami take ya ake ya yake faruwa idigami shine yake cewa in kanat amali eh, in kanat amaliyatul idigam tuaddi ila hadfil mudgham al-awwal as-sakin kenan fa innahu yusamma bil idigamil kamil idan ana shiga idan amale ya idigami ma'ana lokacin da muke aikata idigami idan ya sanya wannan harafi an shigar da shi bilkamil ma'ana ga baki ɗayan shi cikin ɗayan harafi ɗin to ana ce masa al idigamul kamil wa in baƙiya shay'un min al-mudgham athna'an nutq kamar yanzu wancan wanda muke ce al'idigamul kamar ƙun rabbi ɗin wannan kaga ƙul rabbi ne amma ƙun rabbi da aka ce babu labarin lam kwata-kwata ta shige cikin ra ba a faɗe ta ba saboda haka wannan shine ake ce masa al'idigamul kamil amma idan wani abu ya ɗan ragu daga shi harafin da ake shigar da shi din kamar misalin eh, nun kamar wanda muka kawo min waliyin ɗin nan to a nan gurin ana ce masa ah, al'idigam annaqis ko kuma al'idigam bilgunna ko mu ce masa idigam da naƙisi wana ba idigami wanda yake cikakke ne ba kamar wanda aka shigar da lamun cikin ra ko kuma ce masa idigami bilgunna saboda sifa ita wannan nun ɗin lokacin da ake shigar da ita wannan gunnar tata tana zaunawa ta fito saboda haka shi yasa ake ce masa al'idigam bigunna saboda aka wannan zai zamanto ana yin shi ne saboda suhula fa'ida za mu iya cewa menene fa'idar yin idigam fa'idar shi shine sauƙaƙewa harshe wajen nutsuki wajen furta harfa wani lokacin akan eh, wannan ka'ida ta yaren larabci da kuma tajwidi da ake yi wasu abubuwan ka'idoji musamman kamar shi abin da ya shafi idigam wani lokacin sauƙaƙewa ne ga shi harafi misali yanzu wanne ya fi sauki ka ce wa qad dakalu bil kufri ko kuma ka ce wa qad dakalu ko kuma ka ce wa qad dakalu wanne ne ya fi sauki tabbas na biyu shine ya fi sauki saboda haka anan an sauƙaƙe wa harafi an sauƙaƙe wa harshe yin furci da waɗannan harfa to wannan kenan to tunda a cikin shi wannan idigami ɗin muna da abin da muka ce masa al-idigam bi gunna a nan za mu bayani menene gunna saboda tana da alaƙa mai mahimmanci tsakaninta da wannan, wannan fasali na, na al'idigam ita e, gunna shine mm, a ƙosar da sifa ta gunna bi miƙdar harakatain a ilahi kenan na tajwidi idan harafi yana da gunna kamar nun da mim da nun da mim to lokacin da ake shigar da su misali yanzu miwaliyin dinnan ba za ka ce miwali irin wanda aka yi wa lamun cikin ra ba sai dai a ce miwali wannan din da za mu faɗa shi ne ƙosar da ita wannan sifa ta gunna wacce dama a baya mun yi bayaninta a takaice a gurguje to wannan kenan bi miƙidari kuma miƙidarin ita wannan gunnan harakatain ne kamar alif na madda da wa da ya na madda da muka yi bayanin su harakatain wanda ake musu haraka biyu to shi ma anan haraka biyu ake yi wa gunna ba tsawaita ta ake yi da, da yawa ba misali ba za ka ce min waliyin ba min waliyin wala nasir wannan kenan miƙidarin haraka guda biyu ko kuma mu ce miƙidarin alif guda ɗaya duk alif ɗaya yana ɗauke da haraka guda biyu to wannan kenan wa, yujad hukumul gunna fi eh, fi hada fi arba'ati mawarid a nan muna da gunna tana zuwa a cikin mauridi guda hudu a cikin babi na idgami babin farko shine annun wal mim al mushaddadatain nunin da kuma mim masu shadda misali inna mimma a cikin gaba ɗaya ita gunna tana zuwa a cikin waɗannan abubuwa guda hudu na farko shine nun da kuma mim mushaddatain shine inna misali da kuma mimma wannan mm ɗin da yake fitowa daga khaishum wato a'lal anf ko kuma saman hanci to shine ake ce masa gunna wannan sifa ta nun ko kuma mim mimma sannan sannan al-ikhfa yana zuwa a cikin ikhfa'i lokacin da muka zo zami magana lokacin da muka zo zami magana akan ikhfa'i za mu faɗa menene ikhfa'i da kuma yaya yake kasancewa nawa ne harfansa to amma da yake akwai nun a cikin ikhfa'i to zai zamanto uh, an yi ita wannan sifa ta gunna misali kuntum kuntum nan wannan kun din da wannan gunna ta fito duk da eh, abin nan to zai zamanto eh, duk da eh, afuwan ita wannan shi wannan ikhfa'i yana da gunna saboda aka guri na biyu kenan inda gunna take fitowa sannan kuma akwai ba'adu mawaridil idgham wani bangare na idgami wanda a cikin shi muke yanzu idgami muna da su kala kala ba ko ina ne gunna take zuwa ba wasu gurin gunna tana zuwa wani wurin ba ta zuwa to saboda haka anan shi yasa dalilin da yasa aka yi bayanin gunna saboda za mu yi aiki da ita a cikin wannan babi na al'idram sannan kuma al'iklab muna da abin da muke cewa al'iklab wanda yake a cikin ahkam ne na nuna sakina wa tanwin cikin hukunce-hukuncen nuna sakina da kuma tanwini to anan ne insha Allah idan muka zo to za mu yi magana akan shi al-iqlab menene to wannan kenan abin da ya shafi ma'anar gunna da kuma guraren da take zuwa abin na gaba wanda muke da shi shine muna da aqsamul idgham rabe-rabe na idgami duk da cewa dai a mana afuwa ba ma zuwa da misalai amma insha Allah a abin da zai zo a gaba darussa na gaba to za mu zo da misalai da yake yanzu eh, rabe-rabe ne da kuma ma'anoni ba mu fara zuwa guraren su misalai din ba saboda haka aqsamul idgham rabe idgham innal asla fi mujawaratil harfi wal alaqati bainaha huwa al izhar ay an nu'ti kull harfin min al hurufi haqqahu fi an-nutq al makhraj المخرج والصفات dhatiyya walakin هناك موارد خاصة تتأثر فيها بعض الحروف بهذه المجاورة ومنها الإدغام وعليه فينقسم الإدغام بالحاض المجاورة والعلاقة بين الحرفين إلى ثلاثة أقسام يتي أصل حرفي شيني أيشي حرفيني أب أبين شي إظهار معنى أبين با إظهارنا نون sakina با معنى ana نفن شيوا asali شيني a izharin shi menene izhari anan shine a ba kowane harafi haƙƙinsa a cikin furci ma'ana eh, makaraj ɗin shi inda yake fitowa a faɗe shi daidai yadda yake fitowa sannan kuma siffofin shi ma inda yake fitowa daidai wa daida shi ma a faɗe shi a bashi wannan asifatun zatiya ɗin yana ke cewa to amma akwai saboda alaƙa ta mujawara makotaka tsakanin harafi da harafi tana sanyawa a tauye wasu abubuwa ko kuma a shigar da wani cikin wani saboda idan aka shigar da shi kenan ba a fito da shi kaga kenan an shigar da harafi kaga ba magana yanzu eh, misali yanzu a idgamul kamil al idgamul kamil ba ma magana hatta makaraj din ma babu shi kan shi harafin babu saboda haka kenan a nan kaga kenan ba a bashi haƙƙin shi ba na asali wanda ya kamata a bashi saboda mi saboda alaka da ya samu tsakanin shi da wani harafi hakanan shi kan shi eh, al'idigamun naqis wanda wani eh, ake shigar da shi ba duka ba zai zamanto eh, shi ma anan ba a bashi haƙƙin shi na makaraj da kuma sifat ba ko da ma an bashi na makaraj wala Allah ba lallai a bashi ba to amma sifat ma wasu ma wasu an tauye shi daga ciki kaman ita gunna din ma zai zamanto kamar shi harafi wani lokacin in ka ce nun na inna da waye da sauransu to yana da ita mafita ta inda nun take fitowa daga eh, harshe amma kuma akwai ita wannan siffa ɗin ta wannan to a wani lokacin za ga mafitan babu ita sai kuma ita siffa ɗin take wanzuwa ta zauna to wannan kenan saboda haka shine ce to a nan saboda wannan mujawara a makwataka tsakanin harafi da harafi da take samuwa za mu kasa al'idigam a nan za mu kasa shi gida uku za mu kasa shi gida uku na farko muna da alharfaini mutamafilain muna da harfa guda biyu iri ɗaya mimun da mimun nunun da nunun da sauran abin da ya kama da haka shine ake ce masa almutamafilain wato kana da nunin mai ɗauri sai ka shigar da ita cikin nunin mai wasali saboda haka a nan za mu ce masa al filain wato idigami wanda yake iri ɗaya yan iri ɗaya harfan shi iri ɗaya ne sannan muna da mutajanisain waɗanda suke da siffa iri ɗaya a nan dai kowanne zai zo da, bayanin shi saboda haka mafi shi eh, in an ce al almutajanisain shine idgamin da harfan shi mai wasali da mai dauri siffar su kusan gabaki ɗayanta iri ɗaya ce duk da dai mun kawo rabe-raben siffofi har muka ce wasu haruffa ɗin suna ɗaukar siffofi da yawa to wasu haruffa suna da siffofi iri ɗaya da yawa wala Allah asifal mumayyiza ta zo kaɗai ta raba su to anan aka shigar da ɗaya cikin ɗaya zai zamanto an shigar da shi anan ana kiran shi da alharfainil mutajanisain ko kuma a ce al'idigamul mutajanis wannan kenan eh, sai alharfaini almutaqaribain muna da harfa guda biyu waɗanda suka yi kusa da juna su ne wanda eh, makaraj ɗinsu ya yi kusa da ma'ana mafitarsu ta yi kusa da eh, waɗaya misali muna da ra muna da misali dal misali za mu iya ganin cewa suna da uh, kusa da kusa wajen fitowa akan harafi a wannan misali kenan kamar yadda za mu zo mu ɗauke su daya bayan ɗaya mu yi bayaninsu a nan sai a ce masa al'idigam al-mutaka eh, yani al'idigam lil harfain al-mutaqaribain wannan kenan to wannan shine abin da ya shafi raba-raban su waɗannan idigam ko kuma rabe-raben idigami abu na gaba shine za mu shige su ɗaya bayan ɗaya mu yi su mu ji ya suke kasancewa kuma kuma a zama na gaban allah kai mu za mu zo da misalai bi iznillahi ta'ala wannan kenan na farko shine muka ce al-mutamathilain idgamul mutamathilain yani idigamul harfainil mutamathilain shigar da harfi cikin harafi dan uwansa irinsa shine ya ce wa zalika idan tafaqa harfani makharajan wa sifatan idan harfa guda biyu suka haɗu a mafita da kuma a siffa gabaki ɗaya wa bai ibara okura an yi takarrarar harfu harfu nafsuhu ko kuma mu ce harafin ne ya maimaiti da kansa ba'un da ba mimun da mim ra'un da ra wannan kenan shine ko dai mu ce harfan da suka haɗu a mafita da siffa ko kuma mu ce harafi ya maimaitu irin shi komi da komi eh, wannan kenan ya ce mithlu alba wa ha ba misali ba ta zo kuma bayan ta wata baɗin ta zo ko kuma ta da ta kamar yadda muka faɗa sawa'un kana hadha tikrar fi kalimatin wahida wannan kuma daidai ne za a ce mai wannan idgami ne mutamafilain ko a cikin kalma ɗaya ne ko kuma mi a cikin kalma biyu misali a cikin kalma ɗaya misali yudirikum yudirikumul maut aina mata kunu kunu yudirikumul maut yudirik kumul maut a nan da kafin da kaf irin shi yudirik kum sai a ce yudrikumul maut ba za a ce yudrikukumul maut ba misali inda zai yi a ce kumul amma saboda ka'ida da ta nahau da aina ma jawabanta zai zamanto daurare a nan kaf ɗin wannan in an shiga ka'idoji na nahau kenan a nan shi yasa yake a daure yudrik to a nan kaf ɗin da ya biyo bayan shi yana da yana da fataha ko kuma mu ce yana da wasali haraka to anan sai a shigar da wannan kaf ɗin cikin kaf ko kuma in eh, ko mu ce yi yiwajjihu ha eh, da ha an shigar da wannan waje an shigar da ita cikin wannan haɗin ta biyu sai a ce yiwajjihu saboda haka wannan kenan da insha Allah ah, abin da ya shafi abin da ya shafi ma'anan idigami da kuma mun yi bayani akan gunna saboda za mu yi amfani da ita a cikin wani bangare na idigami sannan kuma mun yi magana akan rabe-raben idigami yanzu mun zo mun fara akan na farko amma kuma ba mu je ko ina ba lokaci ya mana halinsa insha Allah ku saurare mu a lokaci na gaba za mu zo da cikakken bayani akan shi wannan rabe-rabe nashi kowanne ya yake da kuma masalsalin shi insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya ban mu da ranmu har zuwa wancan lokaci din nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وصل وسلم وزد وبارك على رسول الله